والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم شاب إذا رمضان hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in daidai ashirin da biyu ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ta'ala ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da tafsirin ƙwa'ani mai girma muna suratu maryam za mu tashi aya saba'in da uku insha Allah akwai tambaya babu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ومن آيَةٍ bayan baya can an nuna mana matsayin waɗanda suka ke Allah suka kafice ma Allah da yadda za a basu a gidan jahannama gurfani wannan ayan ta ne mana ishara da abin da ya zuga kafirai suka tsara tuburewa suka kibin Allah su ne masu kuɗi muminai talakawa su ne shugabanni muminai ake shugabanta su ce da manya-manyan gidaje da kayan kawa su ke shiga na alfahari muminai suna cikin tsumma wannan ya ɗebe su girman kai Yin gaskiya ta muminai saboda wanda bai imani ba ba shi da fahimtar wani abu sai rayuwar duniya subhanahu wa ta'ala ya ce ga ɗabi'arsu wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat idan aka karanta masu ayoyinmu bayyanannu kaga aka karanta musu tilawa ake masu kullum Suna da su ake kowane za'aki kuma ayoyi ne a ta ba gargada a lafuzzanta ba kuskure a ma'anarta ya fita sak a hukunce hukuncen ta na cike da hikima ayoyi ne wanda suka dace da kowane irin kwakwalwa Allah yi maka da mai zurfin tunani da mai tunani sama-sama ko galau-galau ne kai in ka saurari alkur'ani sai ka fahimta kuma in baka sa girman kai ba sai ka yi imani kash maimakon ya amfane su ka yi imani ƙalallabi na kafar waɗanda suka kafirce ma Allah suka kafirta da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka kafirce ma alƙur'ani mai girma sai su bude baki su ce ma rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam lillazina amanu kuma su gaya wa waɗanda suka yi imani da nabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul fariqayn khair kun ce kuke addinin gaskiya kun ce addinin ku akwai alkhairi kun ce Allah na son mai addinin ku sai ya kada kafaɗa ya dubi hannun rigarsa da gabanta ce to duba ka gani da mu da kowa ne ne ta alkhairi dubi jikina da naka ya fi jin daɗi kana ji da jiki kamar bayan ƙadandare shi ko kamar kulba wa ya fi gidaje masu kyau kai na abin hawanka Allahu akbar kenan a wajensu abin duniya shine hairiya abin duniya shine Afgaliya. alhanin imani da Allah jalla jalaluhu da aiki na kwarai don Allah bisa ikhlasi nan ake samun khairiyya ayyul na khairun makama da mu da ku waye fi kyan wajen zama gidan waye fi na wani ga na nan mahabi ka ture sai ko naka da an shiga tsakar gida sai a hango titi wa ahsanu nadiya da mu da kuwa ne ne ya fi abokai in an je club abokan shakatawa abokan hira abokan shargalle haka dai haka dai kafirai suke gaya wa muminai irin waɗannan kalmomi ayoyi da yawa sun yi bayani bisa wannan ma'anar daga ciki ayat suratul ahqaf wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi Kajirai suka dubi tsabar fuskan waɗanda suka yi imani da Allah suka ce kun ce addinin naku alkhairi ke cikinsa rahama ke cikinsa arziki ke cikinsa to ai da alkhairi ne da ba su riga mu isa zuwa gare shi ba Allah ya ce ayya ai hikima ce ilahiya addinin musulunci ya zo ana danna talakawa ana cutar da bayi ana kwamama mama wanda bai isa ya ce shi wani abu bane ne Allah sai ya nufi ya daga bayan shi ya fidda su daga bakin kangi da mummunan bautarwa da azabtarwa ya ce ina aka akramakum inda ya asfaku wanda ya fi kowa cikinku wanda ya fi tsoron Allah النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على أجمي إلا بالتقوى ba bambanci tsakanin balarabe ko sarki ne da ba da ba balarabe ba ko bawa ne ɗan baiwa ɗan bawa fifiko na zuwa ta fifita da tsoron allah ne da imani da aiki na kwarai sai Allah ta'ala ya jarrabi kafirai mawadata da muminai talakawa wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'din li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bil shakirin ta'ala ce haka Allah ya so ikon shi mu mai da sashinsu jarabawa ga sashi kai talaka in allah ya yi ka talaka ka ci jarabawa kada ka sa ido ga masu kuɗi ko mulki kada abin hannu su ya tsole maka ido kada ka yi masa hasada koma ga rabbul izzati wal jalal ar-rahmanir rahim zai iya maka abin da ya fi nasu kuma in kai haka ka ci jarabawa za a tazana maka za a tanada maka ajiru shakiri wa ajiru sadiri ka gode ma Allah matsayinka ka yi haƙuri a inda Allah ya azaka sai a baka gidan aljanna kai mai hali da kai mai kudi da duk wani baiwar da Allah ya yi maka kada ka walakanta na ƙasa da kai kada ka cutar da shi kada ka zalunce shi kada ka masa alfahari kada ka girman kai kada ka ga kai ka isa shi bai isa ba wannan ɗabi'a ita ne muka gada in ka dubi mu haka za ka ganta talaka bai da bakin cewa akan ce ma burgumin akuya ne wanda akan sa shi a takarar dambe wanda ya yi nasara ya ja ya tafi da shi ko ya yanka ko ya siya talaka ba wasu su ce dindin zakara ne inda iska ya kada nan yake nufa kenan inda mai kuɗi ya gaba sai ya bi inda yallaɓai yamma sai ya bi idan sarauta ta taso talaka koma da baya to gan ka ba ka gano can sai ka ji wasu sun ce don ka a tima mutunci haka haka ɗauki talaka to amma Allah yana son talaka sai talakawa sun shiga aljanna kafin masu kuɗi da masu mulki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba matsiyacin talaka ba wanda bai imani ya ga Allah da takawa ba ana nufin talakan da ya yi imani billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadiyan wa rasula ya goya da kyawawan ayyuka in wannan talaka zai mai kuɗi tinkin kanku idan kuma kai wasa mai kudi ya ce maka sai kawo mai mukami ya ce maka ko hula ta ba za ka hanga ba domin allah ba ba ya san su ba ne balma akwai zarafin da sahabbai suka ce wa rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zahaba ahli dusuri bil ujur kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa ya na bi fuduli amwalihim masu kudi sun kwashe lada suna sallah iwa yadda muke yi ba bambanci fardan wa nafila suna azumi kamar yadda muke yi fardan wata tatawwa amma su suna da raran kudin da suke sadaka su ciyar da bayan Allah mu ba mu da shi ya Allah ka sa mu cikin bayinka na gargaru waɗanda za su ji su bi ba wanda za su ji su ki ba ka ba mu ikon aikata alhairi Allah ka anshi aikinmu in mun yi to haka dai kuka ji ayoyi suna mana bayani har ma ta kai ma suna cewa ka kori talakawa in kana son mai imani ta'ala ya ce zaka ta tuma kallazina ya na rabbahum bil gajati wal ashi yuriduna wajha akul ka kori talakawan da suke ta da sai suna bautan Allah mahalicin safe da yamma ba yadda za a ce hayya ala sala ba ka ganshi a sahun gaba ba sannan ka ce ta shi ka ba mu waje mai kudi ya zo ko yalla bai ya zo addini dinin ba addini addinin Allah ne wanda ya ansa shi ne nashi wanda ya yi wasa ya ko in kula shi za a tafi a bashi inna Allah a azabin islami qawma wa azalla bihi al-akhirin Allah ya ɗaukaka wasu jama'a a sanadiyyar imani da addinin musulunci wasu kuma suna ganin sun isa sun ƙi imani aka tafi aka basu suka zama kaskantattu wa kam ahlakana wa kam ahlakana qablahum min qarnin هم أحسن أثاثا ورئيا mantawa suka yi ko sun shiga imuwa ko gafala ke bari mu faɗakar da su wa kan ahalakna qablahum min qarni da yawa yawan al'umma lokaci bayan lokaci mun aika masa da manzanni sun yi kafirci sun ki imani ko kuma muka hallaka su ai kun ji labarin fir'auna wanda yake ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi kuma duk kuna da labarin qaruna إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتج فيما آتاك الله دار الآخرة wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ardi innahu la yuhibbu al-mufsidin kuna da labarin na wanda Ibrahim ya masa wa'adi yace ka ji tsoron Allah yace shi ma Allah ne aka ce Allah fa inna Allah ya'ti bi shamsi min a'a fa in inna Allah yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit ni ma ina zuwa na kashe ya subhanallah ba ku ji labarin samudawa ba ka ji sunan ma samudawa adawa duk kun ji labarin shin duka ba a hallaka su ba fir'auna dai fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yammi wa huwa mulim da shi da sojojin da yake takama da rundunan yakin da makaman ƙara jangin Allah ya ce muka haɗa su muka zuba a teku muka kashe ya zama tarihi ga shi muna karantawa na marinki kuma Allah ya ce fago shi tallafi kafa Allah ya sa inuwa da hauka ga wannan da yake yana iya yin abin da Allah ya yi فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر قارون فا فخسفنا به وبداره الأرض جشيب كشن كنفا da abin da ya mallaka Allah ce ƙasa tsotsai kama ana ji ana gani da fadawan da masu yallaɓan da masu Allah kiyaye ta فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من منتصرا bai samu wasu masu taimako ba ne a tafi da kai to nutse tare adawa da samudawa fa amma samudu fa uhliku bi tsagiya wa amma adin fa uhliku bi rishin sarsarin atiya fa karaha alaihim sab'a layalin وثمانية أيام خصومة فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وكم أهلكنا قبلهم من قرن أقيامة إن ثم انتهى وإنكم لتمرون عليهم مسلمين وبالليل أفلا تبصرون suna bi ta kufansu ba wani abu sai bid'un mu'attala kufai ne kawai gayi nan da rijiya da gwangwanaye da tsohon takalmin anne a ciki yana wari a kasarun mashi jama'an musulmi bai ishe mu hankali ba har yanzu mu ma hum waɗancan da aka hallaka ahsanu asasa idan gida kuke gani da kayan gida fanitar to sun fi ku samu sun fi ku tserawa wa samuda allazina jabu zakhar bil wadi wa fir'auna bil awtad allazina baghaw fil bilad shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya halaka fir'auna ce mana yi kam tara kunin jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim gidan gona gidan gona gidan gona na isa Allah ta ɗaya san adadin abin da suka bari da gonaki na shuka bayan lambuna tatta ba iyaka amfani ya je ya dawo ga manya-manyan gida na karanci ba ruwan Allah da wannan ya geme fa'aurata na ha ƙaunin ahari wata aya fa'aurata na ha bani isra'il Allah ya gadar da ita ga wasu jama'a ga bani isra'ila su da ake yanka su yau kuma ga gidajen masu yanka su ga gonakin masu yanka su ga arzikin masu yanka su an ce ku shiga ku zauna ku ci abin da kuke so ana neman ku bauta wa Allah ne amma da yake daga rai ne ba ku bauta ba wari'iya da kayan da za ka duba na ƙawa ka ce ga ɗan kwalifa, ga mai jin daɗi to an yi wanda suka fi ku sun saba ma Allah Allah ya halaka alam yuhlik al-awwali thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin qalu balam muna san zaman lafiya muna san natsuwa muna san wadata muna san arziki ko mu bi Allah da takawa duk fitinin nan Allah ta ya dauki walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin sama ki wal ardh kwanmu da kwankwatan mu koma ga Allah mu tsara tauhidi mu bauta masa da taqwa mu sanya ikhlasi a komi namu Allah zai canza yanayin da muke na fitina ya mai da rahama إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله تبام رحمة فهذا مجد النئمة قل قل من كان في الضلالة فليمدد فليمدد له الرحمن مدا قل قيامته waɗannan kafiran da suke ta ƙadaranci kuma suke cewa su ɗin nan su ne suka fi kowa su ne hairiya ke tare da su su ne manya-manya su ne masu hari su ne shugabanni da shi kenan man kane fi dalala wanda yake kan bata da mu da ku wanda yake kan bata falin dullahu rahmanu masa Allah ya ja kwana akan yanayin da ake a ga wanda zai galabaita a ga wanda zai shiga tasko a ga wanda zai ce wayo a ga wanda sa za ta zan mummuna falin dullahu rahmanu masa ubangiji mai rahama muna roƙon ya ƙara masa rayuwa da yanayin da yake ciki ko mu ko ku duka mu gani a'a ubangiji aka ce mai rahama domin ko sarkin anna yana cikin rahaman allah ne zai ci zai sha zai sa zai shiga ya shaƙi iska ga ido an ɗana mashi yana gani yana zazzarewa ga kunyi ya ji abin da yake so ya ji ga sawo ga hannu wani lokacin ma sai ka ga ya fi ka kudi ko ya fi ka mulki ba alaman Allah na san shi bane inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti ad-dina illa liman yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake san shi da ma wanda baya san shi amma a baka imani da rukun addini sai in Allah na san sai Allah na san baiwa kyauta daga Allah Allah ya yi ka mumini ya yi ka mai tsa'a a cikin muminai mai kauce masaba masa ka gode ba ni'imar da ta kai wannan حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب إما العذاب وإما الزاعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا إذا كل رجاء آية ai magana take akan waɗancan da suke kalubalantar muminai mun fi ku daraja mun fi ku matsayi mun fi ku mutane, mun fi ku kudi kudi mun fi ku mulki saboda haka mu ne shiryayyu to in dai wannan ne shari'a kuma mu ne fatattu in wannan ne alkhairi kuma mu ne ba mu da shi to Allah ya ja kwana shine ma'ana Allah ya ja kwana akwai ranar kin jillanki hatta idza ra'aw ma yu'adun ba za su gushe ba akan wannan bata har sai zanafin da suka ga abin da ake musu alkawali na nasan azaba immal azab ko dai a azabtar da su azaban nan tana iya ɗaukan salo biyu ko dai a masa azaba tun a duniya wanda yake alfahari ta tsuke mai a hana shi lafiyan da yake takama da ita ta san duk mai takama to yana da lafiya komin kudi shi komin mulke shi in ji juya shi ake wa zai wa takama sai a kwace lafiyan ko da an bashi da kudin mulki ko sai wasu zai fi yi yayi iya ko a bashi da lafiyar a kwace kudin da mulkin ya zama abin da suke cewa ya ku bayin ko kuma a tsana masa wata bala'i wani bala'i wata fitina a tare da shi ta zame masa ƙarfen kafa alaƙaƙai reza a ɗan wando duk motsin da ya yi aifiɗa ko kuma a yi masa azaban kabari ko a haɗa maka biyun nan kamar yadda aka haɗa ma wasu sanadi na ƙuran shawa shugabannin katin shi tun daga badar suka so matsanda na kudin wa'in masa'a ko kuma ɓangare na biyu a haɗu a tashin alkiyama za ka iya saba ma Allah kana ci kana sha kana tsallaka man ɗan aho da doki ko jaki kana jin ƙarfi da cikakken lafiya amma duk wanda Allah ya kaɗe ya kashe ka to nan ka shiga tasku taka ta same ka ba sauƙi ciwon hannu wa in masa wa sa'atu adha wa amr bala'i fitina musiba na tashin alƙiyama ya fi tsanani kuma ya fi daci to a ɗayan biyun nan ko duka lokacin da Allah ya masu akhza azizun muktadir kamun mai ƙarfi mabuwayi kuma mai cikakken iko fasa ya alamu da sannu za su sani a lokacin wane ne ke da hairiya? man huwa sharu makana wane ne yake mafi munin matsayi wane ne yake da munanan gidaje da wajen zama wane ne yake da tuka-tukan gidaje sai hula ta faɗi kafin a kai iyaka a hango iyakarsa muna yara akwai wani bene na nan a bakin kasuwa na ƙasa yanzu ba shi da shi da shi ake misali a ce wai sai hulanka ta faɗi kafin ka gangan shi mene ne faɗan ku da wunduna kamar gidajen tantabaru irin benen marigayi a lutan yari in ka san shi ko in ka san benin na ƙasa ba wannan gidan da aka sake buge aka yi ba akwai shi da wani bene nan ka? ana benen alu dan yari wundunan sai ka ce ɗakunan tantabaru kuma yanzu da za ka samu bene na ƙasa wanda aka yi na da haka za ka shi. kan an ce ka shiga ga kwana sai ka ga wahala kawai za a wahalar da kai ne kuma da su ne ake nunawa da yatsa manya-manyan masu kudi irin benin eh, marigayi ali zane na angonmu ga nan har yanzu bai rushe ba da sauran shi da kaje shalkwata ga wani bene nan su ne da gidajen da suka fi daraja a zariya babu kamar su yanzu sai ka wuce ma ka gan shi gara ma gidan da ba benin ba wa adafu jinda kuma a nan za ku san wane ne yake da raunanan sojoji bai da mataimaka domin alkur'ani ya yi rubat ne fazakar al'azdada sun ce ayyul fariƙai ne khairun makama wa ahsanu nabiya makam aka ce to za ku sani ran nan wane ne sharru makana ahsanu nadiya minan nadi hmm falyad'u nadiya sanad'u zabaniya wa ta'atuna fi nadikum almunkar club da abokan shakatawa da abokan fitsaranki da abokan lalata subhanahu wata'ala yace kuma to a ran nan za ku san wa ab'aku jinda ka kira najin naka falyad'u nadiya za mu sa ka a wuta ne kira abokan shakatawan naka kira mataimakan naka kira yaran naka kira barorin naka nan za ka san wane ne wa asafu jinda da kake alfahari ga muminai ayyul fariqaini khayrun maqama wa ahsanu nabiyya to fa ya'lamuna man huwa sharru makana wa adhafu jinda hadi alqur'ani da yake tafiya da tasalsuli komi nashi a tsari shi yasa ya gagarin kwaikwayo don ba za a iya ba gaba ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله تعالى كتر محمد صلى الله عليه وسلم وانت يكن قارا مما في الشريعة أكن إيماني شريعة إيماني إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى duk lokacin da ka tsayo akan kan imani da aiki na ƙwarai da sai Allah ta'ala ya ƙara maka imani a kan imaninka ya ƙara maka shirya akan kan shiryarka sannan ya tabbatar da takawa kawa a tagun takawa wannan ita ce aƙida ta ahalus sunnati wal jama'a salafan wa halafa al'imani ya zidu wa yankusu ya zidu bi tsa'a wa yankusu bil ma'asiya shi yasa za ka ga a wasu ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su imani alhaya min al'imani kenan idan kunya na daga cikin imani sai muka sami mare kunya kaga ya tauye ya kuma yanke ya zubar da wani yanki na imani ba za mu ce mashi bai da imani kwata-kwata ba amma akwai na ƙasa a imaninsa akwai na ƙasa al'imanu bid'un wata ba'u na sha'aba annabi ya ce imani kashi kashi kashi kashi sama da saba'in ne kunya ma na cikin imani idan ko an kasa shi fiye da saba'in to idan ka tattara duk ka tsare ka aikata to kai ne ake fatan kamalin imaninka gwargwadon sakacinka da ko in kulanka da wani bangare na imani gwargwajen na ƙasar imaninka har a kai ma in kana lalata da lalacewa wajen sakaci da wajibi da fada maharam imaninka ya zama bai wuce ƙwayan zarra a cikin zuciyarka ba ka mutu a lallasa ka a ƙona ka kamar gawayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah zai ba da umarni a ƙarfe a fidda wanda akwai ƙwangwajen kwayan zarra na imani a zuciyarsa daga jahannama a kai shi aljanna ashe idan akwai mai kwayan zarra aqallu Minal alqalili kenan wanda idan ka ba zai iya gani ya ce shi ba saboda ƙanƙanta, kuma aka ce imanin wannan kenan ashe akwai kuma wanda imanin nasa har yana sun ai yana tumbudi ya ce kaso irin na su rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin na su siddiq wanda duk aka abin da aka ce annabi ya ce shi dai kawai in dai shi ya ce daidai ne ma zannuka bi sunayin Allah salikahuma iz huma fil gar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wanda Allah ke tare da shi shaida da alkur'ani Allah na tare da mu ni da kai Allah na tare da mu da taimakonsa da kiyayewansa da rahamarsa da falalarsa da baiwarsa da duk wani abin alfarma da za ka faɗi amma wai wani ya buɗe baki ya ce mashi gunkin ƙwarai shawa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin za a sha wuta in ba a tuba ba dama ba shi a muguwa kamar haka haka malamai suka faɗi salaf suka ce saboda Allah ta'ala ya ce والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين bil بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم muminan da suka biyo bayan magabata addu'a suke mu kullum su. ya Allah ka gafarta mana da waɗanda suka gabace mu da imani Allah kada ka sa ƙyashi da hasada da ƙwangi a cikin zukatanmu game da su domin ba yadda za a yi ka kamo su har abada khairukum qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum khairiya kan sun samu fata mu so su san su addini ne hubbul ansari min al-imani haka annabi ce kaga maganan da muke kenan ashe imanin ta ko ina ake kama shi sai ya kammala sashi da sashi baka ji an ce buniyar islamu ala hamsin ba shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zaka wa hajjil don an gina gidan nan shine islam mu a shika-shikai biyar ga foundation ko sannan aka yi gini ga rukunai ko ina ga rufi to sai ka ɗauke sama a ba biyan ne ba ka ɗauke zaman, ka ɗauke zaman. ka bar sauran. in ruwa ya ba zai maka duka ba eh kila an gane wato annabi da hikima yake sai an gina musulunci da shi, kai da ne. ga katangu ko ina bangon gabas bangon yamma ba sannan ga rufi don ka ɓalgace ko ina kuma ka bar fili fa to na ka cire ginshiki da foundation la ilaha illallah kenan duk ginin da kai ba zai tsaya ba ka yi tubalin toka ka je kana azar tushen ginin ka a teku والباقيات الصالحات akwai wasu wanzanzun ayyuka na gangaru wanzanzun ayyuka na gangaru sun hada da duk wani aikin da Allah ya fardanta ya ce mujinai ku aikata sun hada da tsarkakan kalmomi kamar yadda ya zo a hadisi wata mana. abdurrahman yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai ya dauko wani reshen ice da ganye a jikin shi ya kakkare sannan yake inna qawla la ilaha illa Allah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah تخط الخطايا كما تخط ورق هذه الشجرة الريح hailala kabarbari tasbihi hamdala suna kakkaɗe zunuban bawa kamar yadda idan reshe da ganyaye busassu ƙayau goguwa ta zo take kakkaɗe ta kaji falalan zikiri daga bakin mai gaskiya sallallahu alaihi wasallam ba 'yan ba ni na iya ba saboda ba wani abu na zikiri face annabi shine sarkin masu zikiri ka kwaikwaye shi yadda ya yi. kada ka yi yanda kake so kada kuma wani ya ce ga yadda za ka yi sabanin na manzo sallallahu alaihi wasallam an tambayi Aisha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkuru Allah ala kulli ahyani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah a duk zanafin rayuwarsa da ya farka baki akwai zikirin da yake dan abbas Allah ya kansa ya kara masa yadda rasan da ya kwana a ɗakin maimuna innasta ce yana yaro karami amma mai kwakwalwan manya ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka baje shimfiɗa ya sa ni a faɗin shimfiɗan bai wuce ya kwanta a jiki ba rasulullahi da maimuna suka ji tsawon shimfiɗan da dare ya tsala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi bai. sai karanta ayoyin nan na ƙarshen ta ali imrana إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار خذوا ذلك yake ina kallon shi da ya gama sai ya je wajen wata salka nashi a rataye da ruwa sai ya ɗauko ya yi a zaula sai zo ya tada sallah ni ma sai na tashi na karanta ayoyi sai na ɗauki sarkan ne a lola sai na zo na tsaya ta hagun shi sai ya kama kaina haka sai ya juyo da ni ta bayan shi ya dawo da ni damansa abinda nake son in ce kun ga da farkawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama zikiri amma bisa yadda Allah ya koyar haka ɗaukan butan haka taba ruwan duk akwai zikiri hakan ya zo sallan sallan ma wala zikirin lahi akbar ita ce babban zikiri zai shiga bayi akwai zikiri zai fita bayi akwai zikiri zai fita gida akwai zikiri zai shigo gida akwai zikiri zai shiga masallaci akwai zikiri zai fito masallaci akwai zikiri a'a asuba ne sai zakara ya tara akwai zikiri ka eh, eh, eh, menene jaki ya kuka akwai zikiri in ka ji kukan jaki annabi ya ce ka nemi tsari daga shaidan ya ga shaidan ne ya ga shaidan ne komi za ka miƙe za ka zauna za ka tafi za ka kai tahiyar ta kama an ce wa kasifi mashika in ka tafi kamar yadda Allah ya ce kana ambatan Allah ne Umar dan Abdul Aziz ne ya ce mana afdalu min zikrillahi zikirullahi inda amrihi wa nahyi zikirin Allah wanda yake kowanne ka ambaci Allah lokacin da ya baka umarni ka aikata in ka zo za ka yi wani abu Allah ya hana kakkayi kakkayi shi da kana in kara mala'ika da gani sai ka roƙi Allah falalarsa eh shi ne zakirun na gaskiya ba wanda zai kama ihu a titi ba fad'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadina haka Allah ya ba mu umarni Allah ka shiryar da mu wal baqiyatu salihat wanzazzun ayyuka na gargaru khairun inda rabbika shi yafi maka a wajen ubangijinka yana nan ya tattali ya tanaza babu wani wanda zai haba ka da shi domin ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba duk abin da ka gani a duniya zai zan babu amma rahamar da Allah ya tana zamu mu'minai tutur ne har abada wal akhiratu wa abqa abinda ke lahira shi ba a hada shi ma da na duniya a khairiyya kuma shine tabbatacce wanzaje wanda baya karewa baya karewa sai dai kash mafi yawan mutane ya alamu na zahiran min alhayatin duniya abinda ke gabansu na duniya shi suka sani makati ne game da abin da ya shafi sakamako wajen Allah khairun inda rabbika sawaba ya fi kyakkyawan lada da kyakkyawan sakamako wa khairun maraka kuma ya fi samun kyakkyawan sakamakon da za ka je ka sami ka shiga ka ci abinka ba suna alfahari da suke da wajen shiga mai kyau ba wajen zama mai kyau to ka je inda za ka yi wurudi wanda ya fi kowanne ka shiga wajen da ya fi kowanne ka sha abin da ya fi kowanne ka ci abin da ya fi kowanne ka sami abin da ya fi kowanne Allah ka amince mana na'am أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال Waƙala la'u ta yanna malam wa walada. Akwai aikar lari kafar asfai, ya cina waƙala la'u ta yanna Allah ya ce ga wani abin mamaki. Wani Mubawa ne a kai masa wa'azi? Aka ce ya biya haƙƙin Allah. kamar yadda malamai suka ambaci sabab na nuzul wato wani bawan Allah yana bin al'asibin wa'il wani katon annene. dukiya sai ya zo ya ce ka bani abina ka ban na. sai ya ce masala wallahi hatta takfura bi muhammad لا قضيك حتى تكفر بمحمد بازن بياك قدن كبا إن كان سن قدن كسيكا تابتا كابج ميما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائمة كاواي الله أكبر حباب بن إرفني يتي لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى نموت hatta ta mota wa tubu'a ya ce mashi haka ya maida masa kai wallahi ba zan ka titta da annabi muhammadu ba har sai ka mutu an ta da kai kaga ba rana kenan kuma ya shigar da wa'azi sai ka mutu kuma a ta da kai ai maka hisabi da yake an ne sai ce to fa inni idza mitu thumma bu'ithtu ji'itani wali samma malun wa waladun fa'u'tika ko ba? to ina mutum aka tada to can ma ina da tarin ɗimbin dukiya ina da ƴaƴa mutu-mutu to ka zo sai in biya ka can ta sai Allah ya saukar a aitar lazi ka fara bi ayatina wa kala la'uta yanna malan wa walada Allahu akbar a wata ruwayar ta ɗan Abbas mutane ne ma da dama cikin sahabbai ya ci musu kuɗi suka zo suna neman ya ba ki alattum taz'umun anna fil zahaban wa fidda ashe ba kuna riya cewa a gidan aljannan naku akwai dinari akwai azurfa akwai alharini wa min kulli samarat kuma ba dan iccen da babu ba suka ce wannan maganar haka take sai to fa inna mau'idakum al-akhirah maimakon alkawarin an koma lahira duk ku zo kowa ya anshi abin da yake bukata fa wallahi la utayanna malan wa walada wa la utayanna mithla kitabikum allazi ji'tum bihi na rantse muku da Allah in na mutu za a ba mu menene. dukiya iya dukiya zan same ta a lahira da ƴaƴa da komi da komi har littafin da kuka zo da shi a can za a bani wai shi mugu mai izgili Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa Ka ga wani ja'iri a sharari mai abin mamaki allazi wannan lalataccen kafara wanda ya katirce bi ayatina da ayoyin an ce mata aya kuma ayat domin kowace ɗaya tana tabbatar ma wanda aka kai masa cewa duniya ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah manzanni sukan zo da ayoyi kala uku ne kowanne ta isa an ne ya imani sukan zo da aya kitabiyya ka ayatul qur'an sukan zo da aya kauniya sukan zo da aya mu'jiziyya kala uku aya qur'aniyya ga su muna karantawa aya kauniya duk halittar da ka duba suna nuna maka akwai mahalicci Allah wanda ya cancanta a bauta masa afala yanzuruna ila samai kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa aya ce kauniya sai a ce wa fi anfusikum afala tubsirun aya ce kauniya idan ka dubi yadda Allah ya yi ka da na'urorin da aka yi ka wanda ba mai iya kwaikwayon halittanka ɗauki jinka kawai wace na'ura ne take ji irin jinka ka ji ka tantance ka bambance ka tace yanzu in ka san waɗanda duk ke masallacin nan ba sanin shanu ba duk wanda ya koma bayan masallaci ya ce ada ta ba tankwa ina zuwa ka gan shi ne amma na'urar ansa amo da Allah ya sa waɗannan eh, menene ake ce masu autar an saƙuwan an sajin da Allah ya baka zai iya tantance maka muryan mutum daban-daban daban-daban daban-daban kuma ko baka san kowa ba in aka yi magana baka ga mai maganan ba sai ka ce ga wani mutum can wani lokaci ka ce ga wata mata can wani lokaci ka ce ga wani yaro can wani lokaci ka ce subhanallahi ku kai tallafi sautin da ya zo maka ya nuna maka bala'i ne yake ciki wani lokaci sai ka ce a ah, kage gari sai ka ce an ba su aljanna sautin da ka ɗauka ya tantance maka suna cikin raha da nishadi da annashuwa da farin ciki in ba Allah ba waye iya wannan Allah gabata mai gilas <laughs> in ka sa gilas baki zai nuna maka duniyar duk baki amma kwayar idan da Allah ya yi maka a kallo ɗaya za ka ga kala dubu in akwai a gabanka kuma ya tantance ya tantance maka gaja dawo gaja gaja gaja ga baki wul ko sidif ga baki ga baki baki ga fari fat ko fari har da fari fari in ba Allah ba waye iya wannan harshen ka dandano nawa kake samu da shi sai ka tara kayan zaki ɗari ko makaho aka ba shi ruwan mangwama ya sa a baki ba zai ce ruwan abarba ba ne saboda gwanintan Allah duk kayan zaƙi ne amma da bambanci Allah ya yi maka wannan na'ura wanda da ta ɗanɗana za ta ce suga ne tsaba a azuma ne fata ba masallahu a sanin waɗannan duka ayoyi ne na mene kauniya akwai aya mu'jaziyya Allah sai ya kawo gagama kwaikwayo a hannun annabi daga cikin annabawansa اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤردوا ويقولوا سحر مستمر haka Allah ke ikonka to a ce duk waɗannan ayoyin guda uku an nuna ma bawa amma ya gaza imani wace irin zuciya ce wannan shi yasa Allah ce a fara'aita allazi kafa bi ayatina ba kai mamakin wanda muka bayyanar masa da ayoyinmu amma ya kafice mana kafara ay arafa al-haqqa wa qatahu ba wai bai san gaskiya ba bace ya san gaskiya ce amma ya take sani yasa aka ce ma manoma kufa saboda suna tona ƙasa su zuba iri su mai da ƙasa su tashi yi ujibul kufara mene? nabatu sun matarahu musfara sun ma yahiji fatarahu musfara wa ƙala sai wai kuma bayan wannan cin gaskiya da take gaskiya kuma sai sake ƙarfin hali wai har ya ce uta yalla malin wa walada ni da kuke gani gobe kiyamar da kuke bayani ni za a ba dukiyar kuma da 'ya'ya masu mun hidima Sai jahili ne ga kafirci bai san lahira hmm, wanda zai tashi zindin <laughs> insha Allah ya yi tsiya tsiya to za mu ji abin da Allah zai masa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka